inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Nijar Hamsu Garba rasuwa mai waƙan Lagireto Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Barkanku da zuwa tashar AA Boka idan ya kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar Ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa a jamhuriyar Nijar Hamsu Garba ta rasu ne a jiya da daddare a wani asibitin babban birnin kasar na yamai hamsu ta rasu ne tana da shekara 64 bayan da ta sha fama da rashin lafiya an haifi hamsu garba ne a maradi kuma ta shafe shekaru sama da talatin tana waƙa tawagarta ta mawaƙa ta haɗa da mata da maza kuma da hausawa take waƙar sai dai takan sirka da fitsaranci a wasu lokuta. Waƙoƙin sun fi mayar da hankali ne a kan soyayya da addini da zamantakewa da gwagwarmayar siyasa da kuma kishin ƙasa. Ana matuƙar girmama Hamsu Garba har ma ana mata laƙabi da akwatin waƙa saboda basirar da Allah ya bata. Ƙungiyar mawaƙa ta ƙasa ta bayyana rasuwar ta a matsayin asara a fannin waƙa na ƙasar, inda mawaƙa Ahmadu Yakuba ya ce babu mutane irinta, sai dai a masana'antar waƙe-waƙe ta ƙasar Nijar an taɓa ɗauke mawaƙiyar a shekarar 2016 saboda sukar gwamnati da ta yi wajen yi wa yin wasa kuma da babban ɗan hamayyar ƙasar a lokacin Hamma Ahmadu a matsayin Mandelan Nijar. Haka zalika, Hamsu kan iya magana kan zamantakewa a wani shiri na gidan rediyo na Turaki. Ta rasu ne a mako biyu bayan rasuwar mijinta da kuma babban 'yarta da ita ma ta rasu a wata ɗaya da ya wuce. Hamsu Garbade ta yi waƙoƙi da dama cikin waƙoƙin da ta fice a duniya shine waƙar Lagireto kanan Janareto wanda aka shafe kusan shekara ashirin da yin waƙar. Hamsu Garbade ba ta tsaya daga nan ba, akwai tarihinta na taƙaitaccen tarihinta da dai an ce ita ƙabilar maraɗici sannan ta yi ta yi makarantar firamare ta French run School a Maraɗi lokacin da tana yarinya, sannan daga nan ta bar makarantar ta koma makarantar Arabic French Madarasat Madarasa. <clears throat> sannan damar da ta samu shine ta yi waƙoƙi da dama na ɓangaren siyasa kamar yadda muka gaya muku sannan a cikin birane da dama har da yammacin afirka ta yi waƙoƙi da dama Hamsu Garba ta <clears throat> zama memba wacce aka kafa a 1991 sannan babban albam ɗinta shine gargaɗi wanda aka sake shi a 2018 sannan a 2019 ta samu damar yin aiki a ƙasar Nijar ta ɓangaren Home al History ma'aikatar tarihi da raya al'adun gargajiya hamsu garbade ta yi waƙoƙi wanda hatta taɓa zuwa najeriya ta yi supporting ɗin democratic movement for african federation ita leader hamma ahmadu wanda a lokacin shugabancin hamma ahmadu sannan ya taɓa ɗaure ta kamar yadda muka gaya muku a 2016 muna roƙon allah ya ji ƙar hamsu garba ya yafe mata kurakuranta idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani muna taya al'ummar ƙasar Nijar jimamin rasuwar wannan shahararriyar mawaƙiya mai suna Hamsu Garba da Allah ya sa ta gama lafiya mun gode kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa za mu dinga ɗora muku bidiyo da zarar mun ɗora za ku dinga jin sa kai tsaye